ya kare mu daga sharruka na mu da miyagun ayyuka da muke yi duk wanda Allah ya shirye shi hakika ne shiryayye kuma wanda Allah ya ɓadda shi bayi da wani majibincin lamari wanda zai iya shirye da shi kuma bayan Allah ina shaidawa babu abin bauta bisa kan cancanta face Allah shi kawai ne bayi da abokin tarayya haka nake shaidawa annabinmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne kuma manzon Allah ne tsira da aminci na Allah su sadu ga jagoran mu annabi Muhammad da shi da alayensa da sahabbansa da duk wayanda suka bi gurabun su ranar kiyama Allah subhanahu ta'ala ya kira ainihin bayinsa wayanda suke mu'minai gaba ɗaya a cikin alkur'ani ce ya ku wanda kuwa imani ku ji tsoron Allah cancantan tsoronsa kuma kada ku yi wasa ku mutu face kuna cikakkun musulmi Allah subhanahu wa ta'ala ya sake magana ga mutane gaba ɗaya ce ya ku tattaran mutane ku ji tsoron Allah wanda ya kago halittanku daga rai guda ɗaya ya halitta matansa daga jikinsa sai ya da mazaje masu yawa da mata masu yawa akan waɗannan mutane guda biyu Allah ce ku ji tsoron Allah wanda da sunansa kuke rokan alfarma a wurin juna kuma ku tsare zumunci lille ne Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance mai kula ne da lamuranku gaba ɗaya Allah ya sake zance zuwa ga mu'mine ce ya ku wa'anda kuka yi imani ku ji tsoron Allah kuma idan za ku yi magana ku faɗi zance na katari in kun yi haka Allah zai gyara muku ayyukanku gaba ɗaya kuma ya gafarta muku zunubanku kuma duk wanda ya yi wa Allah da manzonsa biyayya hakika ya yi rabo-rabo wanda yake mai girma bayan haka kamar yadda muka sani ainihin zance mafi inganci mafi kyawo shine littafin Allah alkur'ani mai girma shirya mafi kyawo shine shirya wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zo da shi kuma mafi sharin lamurra gaba ɗaya su ne fararrun lamurra a cikin addini duwan lamari da yake sabo ne wanda aka kirkiro cikin wannan addini bid'a ne kowace bid'a kuma bata ce kuma haka kowane bata yake karewa a cikin wuta Allah ya kare mu yan uwa musulmi lalle ne Allah subhanahu wa ta'ala ya yi magana da mu a cikin alkur'ani mai girma idan mun dubi ainihin suratu fatir daga aya na biyar zuwa shida Allah subhanahu wa ta'ala na cewa ya ayyuhan nas inna wa'dallahi haqq Allah subhanahu wa ta'ala ce ya ku tattaran mutane lille ne alkawari na Allah gaskiya ne inna wa'dallahi haqq lalle ne alkawari na Allah subhanahu wa ta'ala gaskiya ne fala taghurrannakumul hayatud dunya kada ku yarda rayuwa na duniya ya ruɗe ku kada ku yarda wannan rayuwa ya yaudare ku har ku ga cewa bukatunku za su biya ba da biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala ba wala ya gurannakun billahi garuru haka ne kada ku yarda shidani mayaudari ya yaudare ku ya fitar da ku akan hanya na Allah subhanahu wa ta'ala Allah ce inna shaitana lakum adu lille ne shidani makiyi ne muku gaba fattahi zuhu aduwa ko kuma ku riki shidani maki yanda yake ina kinku kada ku ku maida shi masoyi zuwa gari ku domin makiyinku ne kuma ku rike shi haka kamar yadda yake makiyinku innama yad'u hizbahu yakunu min ashabis sa'ir faman shidani kai kawunsa gaba ɗaya a duniyan nan yana kiran kungiyansa ne domin su kasance tare da shi a cikin mutane da za su shiga cikin wuta na sa'ir bayan Allah muka dubi lamari na ainihin ubangiji subhanahu wa ta'ala ya aibanci wannan rayuwa da muke a ciki rayuwa na duniya allah subhanahu wa ta'ala ya aibanci wannan rayuwa a wurare da dama a cikin alkur'ani mai girma haka ne allah subhanahu wa ta'ala ya aibanci waɗanda suke fifita rayuwan duniya a kan lahira duk wanda ke fifita rayuwar duniya akan lahira Allah ya aibanci wannan mutumin ya nuna cewa wannan mutumin bai ma san ko me yake ciki ba domin rayuwar duniya ba abu ne da ke ya kai a daidaita da lahira ba balantana ya kai har ana fifita duniya akan lahira in mun dubi alkur'ani mai girma Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul bakara kan aya na 86 Allah na cewa ula'ikan alladhina ishtaraw alhayata duniya dunya bil Allah ce wancanan su ne jama'a wayanda suka yi musanya suka ba da lahira suka anshi duniya sun ba da lahiransu, saboda samun rayuwar nan na duniya ya musu daɗi ko ya zamo yanda suke bukatansu samu Allah subhanahu wa ta'ala ce fala yukhaffafu anhumul azab dan haka idan kiyama ta yi ba a sausauta musu azaba azaban su za a yi azaba ne sama ga azaba wanda yake mai tsanani mai zafi wanda yake mutum ba zai iya haƙuri da shi ba fala yukhaffafu anhumul azab ba abinda za a tsawaka musu azaba ne idan kiyama tai ba walahun hum yunsarun haka ne ba za a taimaka musu ba ta kowane huska haga wannan na nuna cewa rayuwar duniya bai kai har a ainihin musanya da shi a ainihin ba da lahira a anshi duniya ba kuma duk wanda ya haka azabansa Allah subhanahu wa ta'ala ba zai ga azaba ko ba zai samu sassauci a cikin azaba wanda Allah subhanahu wa ta'ala zai mai ba haka ne mun koma a cikin suratul kiyama kan aya na goma sha shida da goma sha bakwai Allah subhanahu wa ta'ala ce kalla bal tuhibbu na al'ajila Allah ce lamarin ba haka ba ne. shiri kawai ku kuna sun mai saurin zuwa ne ko mai saurin karewa ku gaggawa kuke su, bal tuhibbu na al'ajila ku kuna son abu ne wanda yake mai saurin zuwa mai saurin karewa wa tadharuna al kuna barin ƙarshe inda aka te kuma za a dawwama dindindin inda babu karshe inda an zo za a rayu ne har abada to kuna barin wannan rayuwan kuna fama domin ganin kun tara wannan duniya duniya da muke ciki bayan Allah ba wuri ne na dawwama ba wannan gida na duniya gida ne wanda yake an zo ne ana wucewa gaba ɗaya ba wanda ya zo duniya ne zo dawwama wannan zango da muke a ciki wayanda suka fara zama a cikin wannan zango ko ɗayansu ba shi raye a yau muna alfahari muna gadara ga gidanmu mu ce wani nuna muna gidan kakanka shi wannan kakanka tambi kanka bawan Allah na yake wannan ke nuna mana cewa wannan duniya wuri ne na wucewa ba wuri ne da yake an zo za a zo a dawwama ba kuma iyaka na ainihin zamanmu a duniyan nan shine iyakan shekaru da Allah subhanahu wa ta'ala ya iban muna na ajali don haka gaba ɗayan mu mu matafiya ne a cikin wannan duniya mun zo ne muka kai nan ga kamar mun sauka ɗan a ɗan huta a ƙarasa a cikin tafiya da haka dukkanmu iyakan zamanmu a duniyan nan ajali da Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗiban muna wanda rayuwanmu iyakansa kenan zance ya tabbata a cikin hadisi na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda imamu muslim ya fitar a cikin sahihinsa annabi muhammad sallallahu alaihi na cewa inna duniya hulwatun hadira ya ce lalle ne kun ga duniyan nan abu ce mai zaki kuma ɗanye abu ne mai zaki kuma mai ban sha'awa kowa na son a ce irin wannan abin nashi ne yana hannunsa mallakansa ne haka duniya take cewa inna allaha mustahlifakum fiha kuma allah subhanahu wa ta'ala ya sanya ku masu mayewa ne a cikin duniya wasu su zo su gaji wasu wasu su zo su mallaki arzikin da yake na wasu Allah shi ne ya sanya ku zamo a wannan matsayi ya ce fayon zura kaifa ta'amalun Allah ya yi haka ne domin ya duba yaya za ku yi ayyukanku haka mu duniya nan ba mun zo ne mu zo mu yi wani abin da yake za mu gwada mun fi kowa ba aiki Allah subhanahu wa ta'ala ke son mu yi duniya don haka Allah ya mallaka mu na duniyan arzikinsa wanda ke cikin ƙasa da wanda ke doron ƙasa har da wanda ke tauwa daga sama sai Allah subhanahu wa ta'ala ya sa wa'annan duka mallakanka ne kai mutum Allah subhanahu wa ta'ala wo haka yi ne kawai liyan zura kaifa ta'amalun domin shi Allah subhanahu wa ta'ala ya ga ko yaya za ku yi ayyukanku ko za ku yi mu'amala da wannan gida na duniya da yake temporal ne an zo ne kawai za a ainihin karasa a cikin tafiya lalle ne Allah subhanahu wa ta'ala ya siffanta muna hakikanin duniyan nan yanda lamarin duniyan yake da misali wanda yake mai gamsarwa in mun koma a cikin alkur'ani cikin suratu yunus kan aya na 24 Allah subhanahu wa ta'ala na cewa innama matsalul hayati duniya kama in an zallahu minas sama'i faktarata bihi na batul art mimma ya kulun nasu wal an'am hatta iza aka zatil audu zuhurfaha zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna alaiha أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم tagna bil ams kadhalika nufassilu al ayati liqaumin yatafakkarun Allah subhanahu wa ta'ala ya ce misalin wannan rayuwa na duniya Allah ce kamar ruwa ne wanda Allah ya saukar daga sama da ruwan ya saukashe ya cuɗanya ya garwayu da kwaya da ke cikin ƙasa sai wannan abin zama sanadiya na fitar da tsiro iri-iri daban-daban daga ciki akwai wanda mutane ke ci daga ciki akwai wanda abincin dabbobi ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya saukan ruwa in ya shiga a cikin ƙasa sai a samu wannan ya tsira mu duka muna ci daga ciki dabbobin muna ci a ciki Allah subhanahu wa ta'ala ce har lokacin da ya kai idza akazatil ardu zukhrufaha yayin da ƙasa ta ɗauki kwalliyanta ta yi ado ta yi kyau tsiro kala kala in mutum ya dubi wuri shega wuri duka ya yi girin ban sha'awa yayin da aka yi haka Allah ce ta a ataha amruna laylan auna hara sai umarninmu mu ya wa ita ƙasan cikin dare ne ko da yini faja'alnaha hasira gaba da gashi ya bushe ko ya kone ka allam tagna bil ams kaman ba a taba samun wannan wurin yana nan danye ba Allah subhanahu wa ta'ala ce wato misalin duniya ke ga sallace kadhalika nufassilu al ayati ko kamar haka ne muke ainihin kokwanci ayoyi Allah subhanahu wa ta'ala na bayanin ayoyi haka domin mu yi tunani mu koma cikin hankulan mu duniyan kenan ja Allah subhanahu wa ta'ala in kana ganin kai ka kai wani matsayi ne ko kana da wani matsayi ne ko kana da arziki ne ko kana da wani duk wani abin da kake tare da shi an samu ranar da wanka da kake mai kanka kullum wallahi sai amma kai ke tashi sai an ɗauke ka kana kwanciya inda kake so ne kana tafiya ka kai wani kasa ka ce kana neman hotel kana neman ma five star hotel an kai wani ka ce a wannan wuri ai na fi karfin shi cikin kasa za a zo a gina rami a sa ka a rufi ba wani abin da za a tafi da kai shiri likafaninka wannan misali Allah subhanahu wa ta'ala yake muna a cikin wagga aya mai girma a cikin suratu yunus misalin duniya kenan misalin rayuwanmu kenan gaba daya don haka Allah subhanahu wa ta'ala sun ko lokaci mu tuna da wannan cikin duk wani abin da muke yi yayin da ka tashi ana cewa ya hakuri kana cewa ban yarda an ce ma ji ka ce mu mun fi karfi ana ma magana ka ce ni za a ma wa'azi to misalin rayuwanka kaman gonaki ne da ake shuki wata hudu wata biyar shi kenan abin da ya tsira ban sha'awa ba shi nan kuma haka za a wayi gari duniyan zai kare mu gaba daya zai kare wannan shine duniya in ji Allah subhanahu wa ta'ala malamin nan malik bin dinar Allah ya masa rahama da jin kai yayi wani zance mai amfani sosai yana cewa bi kadri ma tazzanu lid duniya yukhriju hammul akhirah wo kima da ka ɗauki ko kake damuwa da duniya to wannan kiman na fidda himman ka wurin neman lahira kana ga duniya shine misalin ka idan ne ainihin manufanka in ka rasa wani abin duniya kaman ka hallaka ne gaba ɗaya. to in duniya ya kai wannan kima a wurinka haka kake barin damuwa da lahira haka ne kuma daidai yanda ka ainihin kake damuwa da lamarin lahira yana rage ma himmanka na bin duniya domin duniya ka himmantu da shi ka fi kowa ka yi dabara ka fi kowa ka fi kowa wayo ka fi kowa duk wani dabaru wallahi baka ba kanka arziki baka ba kanka duniya baka iya mallakawa kanka abin da kake so sa'annan baka iya ƙara ko awa ɗaya kai ko minti ɗaya cikin ajali da Allah subhanahu wa ta'ala ya baka don haka in ka damu da duniya ka manta da lahira kuma lahiran shine manufa na wannan rayuwan haka ne in ka damu da lahira lamarin duniya ba zai da same ka dewa har ya kai ya mantar da kai daga barin ainihin tunani kan lamari na ubangiji subhanahu wa ta'ala ba yau muka dubi rayuwarmu son duniya ya ƙetare iyaka a cikin zukatanmu dewa daga cikinmu ne damuwanmu gaba ɗaya shine mu ga mun ga ainihin mun tattara duniya a wuri guda da mu gaba daya mun gina gidaje masu kyau motoci masu kyau muna da abu kaza muna da abu kaza kadarori wannan shine damuwan mu gaba daya har ya kai da yawa daga cikin wallahi bautan duniya suke yi ko menene zai yi inda ya sa ya samu duniya to wannan abin zai sa gaba ya yi ko da Allah subhanahu wa ta'ala ya hana saboda damuwanmu gaba ɗaya ya koma ne kan lamarin duniya da haka muka fifita ainihin daɗi na rayuwar duniya a kan lahira kuma wannan abu abu ne wanda yake mai hatsarin gaske kuma kan mutane masu irin wannan siffa ne annabi mu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zance kamar yadda ya tabbata a cikin sahihul bukhari yana cewa ta'isa abdud dinar ya ce bawan dinari ya taɓe ta'isa abdud dirham bawa na dirhami ya taɓe wanda yake shi bawon kuɗi ne shi dai ya tara kuɗi ji annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan bawan ya taɓe ta isa abdul hamisa bawa na riga shi riga da yake tarawa ya tara kaya har ya cike mai ɗaki shi bai da inda zai aje wani kayan shi sun yawa yana kai shekara shi wani rigan ma yana mantawa kamar yasi da yawa daga cikin abin da ake fama kenan an sai kaya an tara an tara an tara wasu na nan sun sai riga sun sa su ɗaya ba su sawa kuma cikin rayuwa kuma saboda shi na ga ya kamata yi abin da zai nuna ya isa kuma yana da dukiya faman shi ne tufafi kudin shi kullum riga zai si ba wani abin alkhairi da ya sa gaba yana yi domin gina lahiransa annabi muhammad sallallahu alaihi duk wanda yake ina da irin wannan tabi'a in ji annabi sallallahu wannan mutumin ya tabe yace in in utiya radiya in an bashi shi hankalin shi ya kwanta shi ga ya fito na zuwa masallaci na sallah to ya dan samu kudi ne kasuwa yayi daɗi ne Gaga yana zuwa wurin wa'azi ko ana magana Allah yana sa baki wuri ya kwanta mai ne kawai yana samu wa illam yu'ta sahita amma bai samu shiga yayi hushi shiga musulmi yana ce to ni laifin me na ma Allah haba mu yi aiki mu yi aiki mu laifin mai muka ma Allah dan me za a muna haka wani ma kawai wo ya bar musulunci me yasa washi dabarun shi ya yi aiki wo bukatun shi ba su biya don haka shi da ya ce wurin wani fasta ya mai addu'a shi kenan shi ga lamarin shi na tafiya kuma ya yi wannan lamarin shekaru ga har yanzu yana zangunga wallahi har yau ba wani abin da ya kullawa kansa kila ma jiyan shi ma ya fi wa ban sha'awa to mutum Allah ya bashi ga shi lokacin da yake addini in Allah ya hana shi shi ga shi kenan shi na ga shi musuluncin ma ba addinin kwarai bane ya za a ce ina sallah kullum kuma ina cikin talauci shi dai lamari na Allah ma ba gaskiya bane annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to duk wanda ke da wannan siffa ya tabe bawon kuɗi kenan bawon tufafi bawon ababe na kawon duniya duk wanda ke tare da wannan siffan ja annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan mutumin ya tabe yan uwa lalle ne ita waga duniya da muke rayuwa a ciki ba gida ce na dawwama ba allah subhanahu wa ta'ala ya tun wajabta ya rubuta inda rubutun ba zai canza ba cewa duniyan kanta ta kare akwai iyakan lokaci da allah subhanahu wa ta'ala ɗin ma duniyan ta kare haka ne mutane da ke rayuwa a cikin duniya duka Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddari kowa ya kare an tashi daga wannan wuri kowa an zo a waye gari ba mutum ko guda da ke rayuwa a cikin wannan gida na duniya don haka bayan Allah dogaro a kan duniyan nan hatsari ne mai girman gaske in mutum ya dogara a kan duniya ya yi dogaro kan abin da yake yana afkar da kansa a cikin abin da zai hallakar da shi haka ne yarda da duniyan kan ni koya aka yana samu duniya wallahi wannan abin rudani ne in mutum ya shiga ciki haka ne idan mutum na yawan ainihin bin duniya yana yawan dagewa shi dai shi dai ya tara duniyan za a samu wannan mutumin nan karshen shi zai shiga cikin wani hali na hallaka a ranar kiyama Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu gaba daya don haka duk wanda zai sa zuciyarsa gaba daya akan duniya shi hokun shi koya ya aka yi shi ya gina babban gida sai ya yi kaza sai ya yi kaza to me shin na kan hatsari a cikin rayuwarsa ina kan hatsari wanda yake mai girman gaske domin duniyan nan duk wani ni'ima da ke cikin duniyan nan mai karewa ne koya mutum ke ganin ni'ima na duniya wannan ni'iman za'ila abu ne wanda yake zai kare gaba daya haka ne duk wanda zai yi dogaro a kan duniya kullum ya shiga cikin bacin rai domin ya ga abin da yana bukata kuma bai samu kuma har ya mutu ma ba zai samu ba da haka bai kamata mu mai da duniya ya zamo shine manufanmu na rayuwa ba kwanaki na duniya nan kwanaki ne kidayayyu kila ka kai 50 years 60 years 70 years za ka ne wallahi tun daga ran da ka zo duniya har ka fara wayo to ka fara kusa kuma da kabarin ka kenan da haka mutum na tafiya kullum ya kamata ya ta tunani cewa inda nake tafiyan nan in shekaru ɗari ma aka bani yau ina ashirin wallahi sauran tamanin ne ashirin ya rage ashirin ya rage saura tamanin to haka ne rayuwa na duniya wasu kwanaki ne kidayayyu da haka Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana a cikin soto ghafir kan aya na 39 yana cewa ya qaumi innama hadhihi duniya mata lalle ne ma hazil hayatu duniya mata lalle ne wannan rayuwa na duniya wani abu ne na dan morewa kadan wa innal akhirata hiya darul qarar lahira ita ce gida na dawwama ita ce gida na dindindin inda in an tafi ba a fita kuma in an kai wurin shikenan an kai matuka da haka bayan Allah kowar mu kokari gaba ɗayan mu a rayuwar nan mu yi kokari kada mu bari karkatan mu dewa ya koma ga duniya Allah subhanahu wa ta'ala bai haramta mana mu nemi abin da za mu ci mu sha dan mu rayu rayuwa mai kyau ba Allah ce wala tansa nasibaka minad duniya kada ka manta da kasunka a cikin duniya amma yadda ka tashi kana neman wannan rabon kada ka bar wannan ya zamo shine manufanka na samu wannan shikenan bukata na ya biya ana tafiyan nan shikenan za a kenan Allah bai ba wani mutum dama da ya zo ya tara wani abu duniya bayan ya gama tarawan na ya fara neman lahira ba yayin da kake cikin neman lokacin kuma ne ajali zai zo ya riske ka kana tafiya shikenan ka kwanta shikenan an gama kenan da haka ana neman neman duniyan sai ana gina lahira ana neman duniyan sai ana gina lahiran don kada mutuwa ya zo muna a gimshe lokacin nan ba mu kasance a cikin shiri ba a kulu ma sma'un wa astagfirun lahal li liwa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli zambin fastagfiruhu innahu huwal gafurur rahim الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين بايا الله لليني akwai hadisi wanda ya tabbata cikin sahihul bukhari daga abdullahi dan mas'ud Allah ya ƙara yarda a gare shi yace wata rana yace ce khatta lana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama khattan murabba'a ce annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ɗauki hannunsa mai albarka sai ya yi wani layi wanda yake foskwe haka murabba annabi muhammad sallallahu alaihi wa wasallam da ya yi wannan layin ya kare sai ya kawo wani layi kuma a tsakiya tsakiyan wannan foskwe shi kawo layi wanda ya ja wannan layin har ya fita waje bayan ya yi haka sai ya kawo wasu layi ƙanana-ƙanana ta sama da ƙasa suna haɗe da wannan layi da yake dogo a tsakiya bayan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi haka sai cewa sahabbai a tadaruna ma haza ya ce ko kun san ko menene wannan ina so nuna muku wannan abu kun ga abin da ke hannun ga abin da annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya yi kenan ya yi wannan foske sai kawo layi dogo ya fita waje sai kawo layi ƙanana ƙanana sai tambaye su kun san ko menene wannan sai sahabbai kowa ya shiru su ce Allah da manzonsa su suka sani sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya ce kun ga wannan layi na sakiyan nan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya ce mutum kenan sakiyan nan mutum kenan wannan murabba foskenga in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wo ajalin kowa daga cikinmu kenan ajalinka kenan ba yadda za a yi ka fita cikin wannan ajalin sa'annan layi kanana kanana ne ce wannan su ne al'arad an ce a'arad ababin da ke bijirowa na tashi za ni kumasi na hau mota motan ya je ya kai a kuma da motan ya bata ko wani abu ya faru ya kamata mu komo gida shiri na ne da kuma su zane ban kai ba a arad wani abu ya zo ya bi jiro akan hanya na tashi zani kasuwanci wani wuri kuɗi ya bace wani abu kaza ya taso abu kaza ya faru su ne layin ga kana tafiya kai ka plan abin da za ka yi ina so na aiki kaza ga business za ka nuna mini in ka sa kuɗi kamar 10,000 ghana series wata da kai ka samu riban 2,000 kuma 2,000 2,000 nan na tara zuwa shekara ka gani ya kai kaza bayan shekara biyu na gina gida na yi aure kana tafiya sheka ka tara na wata ɗaya wata biyu wata uku sai wani abu ya bijiro sai ya canye duka har a zo ana bin ka bashi kana fama biyan bashi ba tara riba ba al'arad in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ce wannan layi da ya fito waje ana ce mai al'amal hope kenan abinda mutum ke ganin na samu duniya shine wanda ya fita waje to kana tafiya ne shi ajali ya ɗauke ka ba wanda zai cimma manufan shi a duniyan nan Koya za ka yi wallahi ajali ya ɗauke ka akwai abin da ka shirya kana son ka tara kana son ka yi ba ka iya kayi ba kuma kowa daga cikinmu wallahi haka nan ne ko annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai abin da ya shirya ya ce in allah ya sa na kai wuri kaza na yi kaza bai kai ba in allah ya sa lokaci kaza ya kai ina raye na yi kaza ababe ne wanda yake hope cikin rayuwar annabi muhammad sallallahu alaihi yana begen da ya kai da ya aikata to rayuwar mu duka wallahi bai fi wannan abu da muka gani yanzu wanda annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana wa sahabbansa ba da haka wannan abin da ka gani bawon allah wani tunani kai rayuwanka ke ga akwai abin da ka shirya wa kanka dewa kana son kai kai da kanka wannan kowa ya san wannan misali ne cikin rayuwarsa abin da kake son kai cikin shekara biyu kana kai shekara goma wallahi baka samu rabin shi ba wannan duka nuna mana cewa tsari na rayuwar Allah subhanahu wa ta'ala shine ya tsara rayuwar kai naka ne ka yi gwargwadon abin da za ka iya Allah ke badawa amma kada ka bari manufanka da tunanin ka ya zama duniyan nan ne ka tara wallahi ba wanda zai iya tara duniyan nan kuma ya gama ya samu abin da ke cikin duniya gaba daya don haka mai hankali daga cikinmu shine wanda ke yi wa kansa hisabi sai ya yi aiki don abin da ke nan bayan mutuwa akwai zance da imamu shafi'i ya zance ne wanda yake yana da ma'ana sosai kuma wa'azi ne wanda yake kowa ya kamata ya dauki ya sa cikin tunaninsa imamu shafi'i na cewa inna lillahi ibadan futana tallaku duniya wa khaful fitana nazaru fiha falamma alimu annaha laysat li hayyin watana ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna yace lalle ne Allah subhanahu wa ta'ala na da wasu bayi masu hankali ne sun rabu da duniya domin tsoron fitinan duniya sun binciki lamari na duniya yayin da suka gano cewa duniya ba mazauni ne ga wani mai rai ba shi suka mai da duniya kamar teku shi suka mai da aikin kirki shine jirgin ruwa suna zaune a ciki suna tafiya sannu sannu domin koya aka yi wallahi sai an kai ga ajali to wannan shine abin da ke gaban mu duka bayan Allah mu masu tafiya ne kuma wurin da za mu hanya ne wanda yake yana da nisa shi mutum ya nemi guzuri kuma guzuri da yake mafi kyawu shine tsoron Allah guzuri da ake bukata shine aikin kirki muna faman tara duniya ka tambi kanka cewa da kake fama ka tara duniyan lahiran kan wani tanadi kai wa lahiran ka mun ga da yawa daga cikin rayuwar nan Allah ya ba su arziki ba na wasa ba sun tara dukiya wani an ce ma arzikin shi ya kai kaza ma shi kai mamaki akwai ma wasu da masu cewa kai wannan ba gaskiya ba ne a ce mutum guda ke da wannan dukiya gaba daya to akwai su ko ka yarda ko baka yarda ba akwai waɗanda Allah ya musu irin wannan baiwa maka tambi kan kan shi ya mutu ya ake yi da shi ne ake sawa a ji a sashi kabari wanda ya fi kowa talauci unguwanmu in ya mutu ne ake sa shi ake sa mai aji a sa shi kabari daidai mu duka muke cikin kabari don haka mu gina abinda za a je a zauna a ciki bayan mutuwa wannan shine wallahi babban manufa da kamata kowa ya sa gaban shi mun tafi don haka komin kuɗi da ka tara za a gaji ne ba naka bane komin abin da ka tara na gidaje ba a barin ka cikin ɗakin kan gado kana kwancin ka mutu an je a sa ka rami in an ba wani gata a cewa a bisa ka gidanka kuma wannan ba musulunci ba da dama a yi wannan ba an bisa ka gida shemi cikin ramin aka sa ka an rufe ka arzikinka ka za a zo ana rigima ne wurin ci ka gina ba baka ka kaci da kyau dan kana son ka tara ka kai wani wuri baka ka kaci da kyau to wanda ya gaji ka shi wahalan me yayi kawai zai zo ya gaji ne kawai ya ci yanda ya ga dama to kafin wannan ya cika da kai bawan Allah ya kokari Allah ya ka gina lahiranka kuma ana gina lahira ne a wurin ayyuka na alkhairi muna ainihin magana kowa daga cikin munan ya san aiki da muka sa gaba na gina makaranta wanda wannan abin bunu istirijin ga gaba daya ba islamic senior high school ko guda murka mun sani ko daya ba shi wanda abu ne wanda yake na kunya abu ne na gazawa ga al'ummar musulmi da ke wannan yanki gaba daya ba mu da wani kuma ya kamata mu samu wani allah subhanahu wa ta'ala ya sa ni da kai mu da ke cikin masallacin nan mu da ke sauraron wannan hutuba mun tara kuɗi kaɗan-kaɗan yau ana aikin nan kuma aikin nan wallahi ya yi nisa muna maganan nan an yi gini ya kai floor level ya zaka ya kai a yi filin kwanaki an tara mutane daga inda ake aikin nan mutane sun taimaka da aka taimaka limaminmu da sauran jama'a ko wanda ke kusa da shi aka ainihin shawara kan lamarin abinda aka samu kuɗi da ke yana da yawa kaɗan wanda ya iya wani aiki sai aka sa a muna ainihin lissafi iron rocks wanda za a yi bisa mun yi filas ya tsaya da aka muna lissafi iron rocks da za mu sai kawai ya kai 53,077 ghana cedis 50 pesos wurin 530 million iron rocks da ake bukatar mu sai kenan kuma kuɗin mu ko rabin wannan bai kai ba to abin da aka yi imamu ya bari mun je mun biya kudin iros da wannan kudin saboda a san an rage hanya ana tafiya nan duka sai lissafin batun filin da za a yi wa wurin nan bai zo cikin tafiya ba domin ba a san ko yaya wannan lamarin zai kawo ba a zaci ya yi zamo abu mai yawa ba amma yau muna maganan ga an ce mun si ainihin gravus wanda ya kai kamar 20 zuwa 30 wanda guda duka kuma 500 ghana citizens kuma jiya ma ko shekaran jiya an fara zuwa da wani amma kudin da za a yi wannan aikin ba a tara ba kuma aikin Allah kamar da muka sani gaba ɗaya mutanen Allah suke yin aikin Allah kuma aikin nan da ake gaba ɗaya an yi dogaro ne bayan Allah dogaro da aka ga Allah subhanahu wa ta'ala da ku ake dogaro muna da jama'a wayanda in aiki ya taso irin haka sun taimaka kuma da irin wuri haka ake gina lahira wannan sadaka jariya kenan irin wannan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ko mutum ya mutu ladan shi na bin shi a cikin kabari akwai wanda ya iya sai muna one trip na ainihin filin mutum ya iya allah ya san karfinka fiye gari da ke sayanar ina magana allah ya san abin da za ka iya kai mun dai san lamari na ainihin duniya da yadda shidani yake dabara ko lokacin an ce mu yi aikin allah na cewa an ka bayar kuɗin ya ƙare kuma wanda ke bayarwa wallahi kullum suke samun ƙari cikin rayuwarsu da mun lura mun ga kullum an ce a bayar wayanda ke bayarwa kullum kuma suna bayarwa wayanda ba su badawa kuma suna nan ba su bayarwa ko ba wanda ya gina gidan bisa ko ya sai airplane cikin su ana rayuwa ne hakan kana bayarwa shi Allah na kara ma kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai mala'iku guda biyu da kowane rana suna saukowa daga sama addu'a suke gudana cewa Allahumma ati munfikan khalafa ya Allah wanda ke bayarwa ka bashi abin da zai ta mayewa inda yake cirewa wanda ke bayarwa ka bashi da yawa kullun ya iya bayar guda kuma na cewa Allahumma ati mumsikan talafa ya Allah mai kamewa mai kulli Allah ka ƙara mai talauci da kunci da haka ga wanda ke bayarwa shi Allah ya ƙara mai wanda kuma ke rowa sai Allah ya bar shi cikin kunci da talauci don haka bayan Allah wannan aiki wallahi mu za mu yi ba wanda zai fito wani wuri ya zo ya muna kuma darajar mu ne ma a ce mu muka yi fiye ga mu zauna wani ya fito wani wuri don tunanin musulmi nan duka shine kasar larabawa wo arzikin mu duka Allah ya ba larabawa wallahi ba gaskiya bane arzikin larabawa na larabawa ne kai ma naka arzikin Allah ya baka ka gina kanka da kanka ka gina lahiranka kada mu zauna balarabe zo gina mana masallaci mu yi sallah balarabe gina gina makarantu mu je mu yi karatu yaran mu su yi karatu komi balarabe mun taso ranar kiyama kuma muna son mu je mu zauna gidan aljanna wallahi bai kamata mu yi irin wannan tunani ba don haka muna son bayan Allah ku bari kafin mu tashi mu yi sallah mu taimaka kaɗan kan wannan aiki aikin Allah subhanahu wa ta'ala kowa na duban karfin shi ne me za ka iya kai kowa daga cikin mu ya taimaka da wani abu gwargwadon abin da zai iya bayar wanda zai taimaka kuma muna son mu nemi wannan taimako kafin mu tashi mu yi sallah domin sau da mun tashi kafin mu yi sallah mu kare ko an yi sallah an kare wasu ko sun sauri ne ko na abu makamancin haka sai a rinka fita don haka mu duka mu taimaka ina son in fara taimaka da ni na taimaka da 200 Ghana cedis gashi nan ina son wani kuma ya zo ya bada nashi kowa ya san kanshi kowa ya san karfin shi Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya muna a karshen suratul munafiqun ce ya ayyuhal ladina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakum al maut fa kula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akun min as-salihin wa lan yu'akhkhira Allahu nafsan idha jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun Allahu akbar Allahu akbar ga wani bawan Allah shi ma kamar 200 Ghana sis ne shi ma ya bayar kai ma ka tashi na'am alhaji shi ma ya bayar Allah ya saka alkhairi kowa ya tashi ya shiga cikin nan irin wuri haka ake nuna an isa ba wurin sabon Allah ba ba wurin yin abin da bai kara muna komai a duniya ba so da yawa na muke sa dukiyar mu wurare da yawa ba su muna amfani ga wurin sawa bayan Allah ku bar mu tashi tashinka takawanka wallahi shi ma kansa ana rubuta ma lada ne kana zuwa ana ɗaukaka matsayinka ana ɗauka darajanka ana kankare ma kurakuranka bayan Allah kuma mu taimaka wa aikin Allah aikin Allah kenan ake yi kuma irin wuri haka Allah ya ce mu taimaka Allah ce wa anfiku mimma razaqnakum ku ciyar daga cikin abin da Musa Allah muka azurta ku min qabli an ya'ti ahadakum al-maut tun mutuwa bai zo wa ɗayan ku ba mutuwa ya zo mini wallahi an kafin a tashi wurin ga na mutu kuma daidai ne in an yi haka yadda Allah subhanahu wataala ke so kenan kai ma an yayi haka to kafin hakan Allah yau ka fitta dukiyar ka zo ka bayar tun kafin mutuwa bai zo maka ba lokacin da zaka ce Allah inda ka kara min lokaci kaɗan rabbi laula akhartani ila ajalin qarib wallahi ba kara ma lokaci kowa ya taso ya kawo nashi na'am Allahu akbar malami malam Hannan wanda ke shine treasurer na ahlus sunna wal jama'a ta cima municipal ya sai muna kasa 13500 Ghana cedis kenan Allah saka alkhairi kai ma ka tashi ka zo kai wanda za ka iya haka ake yi in lokacin ya kai irin wuri haka kuma ake nuna isa kuma mu taimaka man zallazi yuqridu Allah qardan hasana fa yudha'ifahu lahu adafan kathira wane ne zai ba Allah subhanahu wataala rance rance mai kyau sai Allah ya ya mai ninkin baninki Allah shike bayarwa Allah shike kuntatawa ku bayar Allah subhanahu wataala ya baku mun tashi mu yi sallah bai jimawa amma muna son wannan lokacin mu yi amfani da shi mu rika mu shiga cikin wannan ciniki kada ka zauna ka ce ni arziki na bai da yawa kana da kaɗan ka bayar Allah ce li yunfik zu sa'atin min sa'ati wa man kudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahu Allah me kuɗi inji Allah wai ba da dewa Allah ya baka kuɗi baka bayarwa wallahi rowa kenan rowa ko ba hali ne masu mutane aljanna ba in kana da dewa Allah ka bayar dewa wa man kudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahu Allah wanda bai da dewa ga wasu ciki yazo wa ka bayar abinda Allah ya baka kaɗan nan ka bayar wanda bai da dewa wo ya bada ya bada kadan Allah bai ce da ya zama kaɗan shi kenan kai baka bayarwa ba Allah ce la yukallifu Allahu nafsan illa ma a taha. Allah bai tile sawa rai ya bada abin da shi bai ba wannan ran ba sayaj'alu ba ba'da usrin yusra in dai an yi hakuri a taimakawa aikin Allah to bayan kunci da wuya Allah subhanahu wataala sauki na zuwa haka bayan Allah abin da muka tara gaba da abin da nake kallo gaba na in yayi yawa na kila 2 trips ko 3 ku bari mu ta kadan dan muna neman kusan 30 trips ne a wanga aiki ku bari mu taimaka sati wancan ina ji imamu ya gaya muku cewa muna son iron rods kawai 7 tons abin da ya saura kenan 12 mm muna neman iron rods 10 tons 12 mm kawai muna neman 7 tons sa'an nan kuma 16 mm muna neman ainihin 3 tons an gama 10 tons kenan wanda 1 ton duka 3,445 ghana cities haka ka bamu wannan na gaba amma kafin wurin ana nema a sai wannan kasa a yi filin don a kast wurin batun iros na baya da haka bayan allah ku bar mu taimaka uwaye mata kowa wannan kofa na buɗe ba lalle ne she mutum ya bayar cikin masallacin nan ko bayan sallah ne mutum ya duba irin ainihin baiwa da allah subhanahu wataala ya mai kama ka dubi me ka iya ka bayar ka taimakawa aikin allah allah ya saka wa kowa da alkhairi wurare irin haka ake neman mazaje kuma kun nuna wallahi soyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya kara mu cikin wa'anda suke masoyansa na gaskiya kuma Allah ya sa mu cikin jama'a wanda shi Allah subhanahu wa ta'ala yana son su muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala duk wani ayyuka da muke yi tun daga aikin masallacin ga da sauran ayyuka da muke yi mutanen da ke yin aikin su ne wa'annan bayi na Allah da ke zaune cikin wannan masallaci muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya yi buɗi cikin wa'annan jama'a Allah ya muna buɗi mai yawa ya sauwaka muna hanyoyi na samu domin hanyoyi na samu na Allah ne subhanahu wa ta'ala ya sauwaka muna hanyoyi na samu ya sa mu samu arziki mai yawa wanda zai wadace mu kuma in ya ba mu arzikin muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala kada ya sa mu zama maruwata in ana neman aikin Allah mu fidda dukiya gaskiya mu bayar Allah ya saka da alkhairi magabata daga cikin wanda koma gidan gaskiya muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ainihin jikansu da rahma wanda ke cikin rahama Allah ya ƙara rahama da ni'ima wanda ke cikin kunci da mutsuwa muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗauke wannan daga barin su gaba ɗaya marasa lafiya daga cikin mu gaba ɗaya muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lafiya Allah ya ba mu lafiya da karfi wanda za mu rayu rayuwa mai kyau kuma bautawa Allah subhanahu wa ta'ala mu rika daga cikin masallacin nan talakawa ne arziki na Allah muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu duk wanda ke cikin wani fatauci ko wani irin aiki na muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya yassare wa wannan mutumin ya mai buɗi ya sa ainihin samu ya zama sauki a cikin lamarinsa ayyuka da muke yi duk wani alkhairi da muke nema cikin aikin mu Allah ya sauwaka muna duk wani sharri da musiba da ke zuwa Allah subhanahu ta'ala ya ture shi daga barin mu gaba daya Allah subhanahu ta'ala ya samu dace gaba daya Allahumma asina akibatana fil umuri kulliha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 المسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين في كل مكان اللهم من أرادنا بسوء فاشغله في نفسه واجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين ربنا آتنا من لدنك سلطانا نصيرا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وآفهم وعف عنهم وتجاوز عن سيئاتهم وأكرم نزلهم ووصي مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونكهم من الذنوب والخطايا كما ينكى الثوب الأبيض من الدنس اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا واغفر لنا وارحمنا إذا سرنا إلى ما ساروا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين رب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا أتنا في الدنيا حسنة